al al'ubudiyya littafin shekul islam ibn taimiyya yana da kyau mu dan faɗakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara na ɗan jijji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da aka ce malamai ne suna maganganu akan sabuwar shekara amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri shekara da shekaru ana tabbabar mayar yaya za a murkushe waɗannan bid'o'i amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro wasu sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarɗa ya hana ruwansa gudu ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai a kuma shi yasa malamai suke cewa hatta mai ma'afiya mai saɓawa wa Allah mai yin kabira ya fi dama dama akan mai yin bid'a domin shi mai yin saƙon Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake saɓawa kuma ana masa fatan wata rana zuciyarsa za ta motsa tunaninsa zai dawo hankalinsa zai dawo jikinsa ya yi tuntuntuni da girman ubangiji ya tuba ya bar abin da yake yi saɓanin ɗan bid'a da shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne bauta ce ga ubangiji lada ma yake jiran ubangiji ya bashi akan abin da yake yin da kaga wannan yaƙi da shi akan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar ya fi zama mai wahala kuma shaidan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo mai ma'asiya to duk da haka amma wasu kokari suke su ƙara yada wasu sababbin bidiyoyi a ce saboda shigowar sabuwar shekara annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara a yi azumi a farkon shekara wato ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yada ta a kafar watsa labarai a cikin gari na musulunci wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuma ban ga akwai kishi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana yin shiru kirawo mutumin da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ƙarara a yada ta miliyoyi ko dubin nan jama'a su ji a lokaci guda amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba wannan abin takaici ne a garin da ake tuciya da san annabi sallallahu alaihi wasallam a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi azumi farkon shekara a yi azumi karshen shekara waye ya taɓa karanta wannan a wani littafi na musulunci annabi ya ce ka yi azumi farkon shekara ka yi azumi karshen shekara to bai tsaya nan ba bai wadatu da wannan saƙon ba da aka kuma masa tambaya shin ana iya ai talloli da wasu nasin tulu da wasu zikirrai da wasu abin da yake eh kana iya tatawa kanka ka yi kana iya tatawa kanka ka yi wasu talloli ka yi wasu nasin tulu ka yi zikiri ka yi tasbihi domin su ma ai addini ai sallah addini ne zikiri addini ne tasbihi addini ne saboda haka saboda sabuwar shekara kana iya kirkira wa kanka waɗannan abubuwa kai to kaga wannan wata sabuwar bid'a ce ko su manyan ɗan bid'a ba sa faɗa haka suna da dai wasu gurare can suka makalkala bid'o'in su a ciki amma ba irin nan ba musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a muharram wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya yi hijira ya zo ya samu yahudu na garin madina suna azumin goma ga muharram suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga Allah domin a wannan lokaci ne Allah ya tserar da annabi Musa daga Fir'auna annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahihai yace nahnu ahaqqu bi Musa minhum fa samahu wa amara ashabahu bi siyamihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mun fi su cancantar yi farin cikin abin da ya samu annabi Musa don haka sai ya azumci wannan rana ya kuma ce wa sahabbansa su azumce shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga azumtar al'ashir min muharram goma ga muharram ya ci gaba da azumtar wannan goma har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara yake cewa la in ishtul qabil la asumanna tashi kamar yadda yake cikin sahihul muslim yana cewa in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin har watan tara ma a har kwanan abin ranar tara ma wato tara da kuma goma sai ya zamana Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi kafin wannan shekara ta zagayo ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin a wal ashir tara da goma min sharin lahi muharram to wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi ingancin littattafan nan guda biyu sahihul bukhari da sahihul muslim da duk mai karatu ya sha jin haka sannan kuma <clears throat> ya zo a wata ruwaya a wasu littafan ba sahihai ba cewa ana iya azuntar sha ɗaya ran sha ɗaya eh, tara goma sha ɗaya to amma ruwaya ce mai rauni malaman hadisi sun yi magana akan rauninta domin ruwayar min tsariƙi muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila wanda kuma a gurin malaman hadisi sai yi ne wato yana da mummunar hadda ta riƙe hadisi saboda haka suke raunin hadisinsa don haka hadisin sha ɗaya bai inganta ba hadisin tara da goma shi ya inganta to wannan shine aka sani a musulunci kuma shine abin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya baka lada domin kayi koyi da annabin rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ka aiwatar da sunnarsa amma wani abu ba wannan ba da zaka kirkiro ko dai ka yayata shi cikin musulmi ko kuma ka ji ana faɗa yi aiki da shi to bid'a ce wanda kuma dai aikin bid'a Allah madaukakin sarki ba zai karba aikin sa ba kuma Allah madaukakin sarki zai sanya masa kaskanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira kamar yadda Allah ce wa zalika najzil muftari duk waɗanda suke masu yi wa Allah kage haka Allah yake yi musu a wato sakamako na kaskanci da wulaƙanci. sannan wani abun mamaki shi wanda zai ƙirƙira hadisin wato abin da yake nuna maka baya da zurfin ilimi don wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi to ko da zai karyar yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano karyar ne to amma wani ba shi da wannan wayan ba shi da wannan dabara saboda jahilci watakila da tushewar basira ya ce farkon shekara annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara sauraka farkon shekara shine muharram don haka a yi azumi a muharram ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga muharram zuwa zulhijja a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan babu ma wannan to ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara a larabawa suna amfani da waɗannan watannin al-muharram safar har zuwa zulhijja amma ba su ce wai muharram shine watan ɗaya safar watan biyu eh, rabiul awwal watan uku har zuwa ƙarshe ba babu wannan lissafin wannan wani littafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya waɗanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da al'umma lokacin sai da umar aka samar da tsarin littafi da hijira aka fara da muharram amma ba wani abu ne wanda ya zo nassin sa alqur'ani ko a sunna ka taɓa jin a alƙur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne ta tafan malamai na ilimi an ce maka watan ramadana shine watan tara ba ji akwai wanda ya taɓa karanta wannan a shaharu tafi shaharu ramadana saboda su ba wannan ne littafin ba na'am inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran amma ta ina yake farawa ta ina yake karewa yi dai ka san adadin shekara wata goma sha biyu saboda haka ko masu zakka aka ce idan hala alaihi haul idan shekara ta zagayo wani wani a ramadan za ta zagayo wani tabin nata ha wani a sha'aban wani a rabiul awwal wani a zulhijja shi abun sa wannan ki shekara almuhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu to shekara ta cika wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi gaske amma kiran wannan watan ɗaya watan biyu watan wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin sayyidina Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane to amma shi kaga har ya samu masa hadi da yake nuna cewa muharram din manzo Allah ya ce shine farkon shekara to duk wannan yana nuna maka a wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya to sai Allah ya tona masa asiri cikin dan kankanin lokaci saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji musamman duk abin da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to a dinga taka tsantsan wajen karɓar ta musamman a wannan lokacin ko musamman a gari irin wannan namu wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya wasu sun ɗauka ma addini ne kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya to wannan ita ce faɗakarwar da na ga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al'awudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alaihi kamar yadda muka fara ji a wancan satin yana raddi ga masu bin addinin hakika masu da'awar hakika daga cikin sufayi ibn taymiya yana cewa wannan addini na hakika sufayen farko ma ba ta bin shi wato irin su junayid wanda ake kira sayyidu Sa'ifa al-junayid irin su ibrahim ibn adham ah, irin su a tutturi da sauransu da sauransu irin su abdulkadir jelani irin su ammar ibn muslim dabbas malamin shi abdulkadir su kansu ba sa bin wani addini na hakika yan baya baya ne da suka zo daga cikin sufaye bayan sun hada sufancin da wasu a aqidu miyagu sai ya zama sun tutsar da wasu abubuwa a ciki irin su ibnu arabi ibnu arabi ibnu farid ibnu sab'in da ire-iren su irin su al-qunawi da sauransu to waɗannan su suka shigar da addinin hakika a cikin tufanci, wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarto tauhidin rububiyya wanda a baya ibn taymiya ya gaya mana cewa ba shine abin rigimar ba mushrikan larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya to su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya kai fana'i amma siwa Allah ka kai baka ganin komai baka jin komai baka taɓa komai sai Allah komai ya zama wato baka la ta sahidu siwa siwa shine wani Allah suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la ya rauna eh, la ya rauna fa'ila illa Allah wato komai ya gudana komai me suka yi ko aka yi suna ga kawai Allah ne ibn taymiya yake cewa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha ba sa ganin akwai wani abu mai kyau ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau ma'ana ba sa bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau su duk a gurin su Allah ne yake komai saboda haka al-makhluq a gurin su laysa lahu fi'lan la yarawna lahu fi'lan idan wani yana shan giya to Allah ne in wani yana tata Allah ne in wani yana tata Allah ne ma'ana kowane aiki ta gani to shikenan kawai ka jingina shi zuwa ga Allah la fa'ila illa Allah to wai sun kai wata martaba da take ta koli kenan to kaga duk wanda ya ga ya kai wannan martaba to ko mai ga dama zai la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuzam duk abin da ya ga dama zai yi. zai iya kisan kai zai iya tata zai iya zina zai iya liwaɗi ko me zai iya yi saboda shi a wannan lokacin yana yana la yara fi wallah ko me sai yasa za su kama maki a tabaqatul a tabaqatul awliya na Abdul Wahhab al-Sha'rani littafin Abdul Wahhab al-Sha'rani tabaqatul awliya za ka ji ana faɗar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka ya ce a rike masa ita ya zure ya yi yari da ya zo wa jaka wannan yana cikin karamomin min karamati haka yake cewa saboda ai wai kai kake ganin ka yana wannan ai kawai Allah duk komai ka gani kawai ka sallama kawai ka sallama a ta a cikin jawabin ba'ani ba an cin kaga shehin yana shan giya ba kai magana wai kai ne kake ganin su biya yake sha amma ai ibada yake ba ka sani ba to wai fana'i ne an yi fana'i amma su wallah ba a ganin komai komai ga wai kawai Allah ne saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne ta'ala Allahu amma yakunu zalimuna ulwan kabira a dubi karuwa a dubi kwatami a dubi komai sai a ce Allah ne wanda ba zai iya tunawa ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai anan kan yan addinin hakika aka yi tabo murzu da to to dariƙa suke yi da gaske dariƙa suke yi da gaske abin da yake cikin dariƙar ta sufanci suke suke fassarawa suna ga yaya za a dinga wani ɓoye ɓoye aka to ai mana ya za a dinga koyewa to aka dinga jan su ɗaki ana ana lallashin su yaya ku kuna firamare kawai kuke za su ga jami'a ai abun hawa hawa ne ai sai kai secondary sai ka gama sannan ka kai kai amma kawai kula in primary kawai ka tsallake ku ji jami'a to aka yi kallon lafiyar to gaskiya su su abin da suka karanta ne ba wani abu ne suka zo da shi sabo a tsofanci ba dan sun rarraba a kansu sunayen ubangiji wannan ar-rahman wannan ar-rahim wannan al-qudus ba wani abu suka zo da shi sabo ba to saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi hakika ce kuma ka sallama kaddara ce to shine ibnu taymiya yake cewa wannan kuskure ne babba wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da a wata hakiki da tauhidi da irfani suka faɗa a ciki yace wa ila hadha ashara sheikh abdul qadir rahimahullah fi ma zukira anhu cikin abinda aka ruwaito daga shek abdul qadir yayi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa sun kai fa bayyana anna katiran min ar-rijal idza wasalu ila al-qaba'i wal qadar amsaku da dama daga cikin mazaje in suka kai batun batu na magana akan kaddara ko akan abin da Allah ya hukunta sai su tsaya sai su tsaya babu karin bayani illa an illa ana yace sai shi zan yi mana sharhin da yake nufi illa ana fa inni fa inni in fatahat li fihi rawzana yace ni Allah ya bude min wata kofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji fa za su aqdar al haqq bil haqq lil haqq shi saboda haka sai na tije na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji bil haqq amma da gaskiya lil haqq kuma da al na uku shine ubangiji na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji amma ta hanyar gaskiya kuma dan ubangiji والرجل من يكون منازعا للقدر mutum na kwarai shine wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara la man yakunu muwafiqan lil qadri ba wanda zai yi kauya ga abin da ya shafi kaddara an yi wata ibnu taymiya tambaya akan wannan ibara me yake nufi Ba za mu ji ibara ga ta nan dai amma ma'anar ta ba su sai ba ke cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya to hukuncin ubangiji ne Allah shi yake hukuntawa na alkhairi ko na sharri baya wakana sai abinda Allah maɗaukacin sarki ya rubuta kuma ya ƙaddara kuma ya so ya wakana to amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu ƙauracewa ko mu kusa mu kawar da kafirci ta hanyar imani an umarce mu mu kawar da sabon Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya an umarce mu mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna an umarce mu mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi saboda haka ɗan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi haƙuri ya karɓi ƙaddarar ubangiji in ta same shi amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ga sunan kaddara an umarce ka in abu na kaddara na jarraba ya same ka to kai haƙuri amma ba a umarce ka kare ka saba wa Allah da sunan kaddara wannan shine abin da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatarwa al-mu'minul muminu qawiyyu ah, ah, ahabbu ila Allah من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف آه، وفي كل خير وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكي سوى مؤمني والديكي yake يا ya الخير كما alkhairi kuma ya fi soyuwa gurin ubangiji daga mai rauni sai eh, dukkanin su suna tattare da alkhairi da mumini mai karfi da mumini mai rauni duk suna tattare da alkhairi amma ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka kada ka nuna kasawarka kada ka nuna kasawarka idan wani abu ya same ka mara daɗi to ka ce ah, fala ta لو فإن لو تفتح تفتح عمل الشيطان kada ka ce da na yi kaza da kaza da kaza zai faru domin kalmar da na yi tana buɗe ƙofa sai tana buɗe aiki ne na shaidan walakin qul qadarullahi wa ma sha'a kadai ce kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar a wannan hadisi kun ga abubuwa biyu a cikin sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini abu na farko ya nemi abin da zai amfani saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi ƙuri ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita ka nemi sanin da'a ga ubangiji da manzansa don kai aiki da su ka guje wa abin da zai cuce ka ka guje wa kafirci ka guje wa shirka ka guje wa bid'a ihras ala ma yanfa'u kaga ake kenan ba ake ka zauna kai ta abin da kaga dama ba kana hujjar kaddara sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu lokacin da wani abu mara daɗi wanda ba ma so ya auku gare mu to a lokacin kuma abinda ake nema a taslimu bi qadarillah arziza bi qadarillah kada ka je kana ai abin nan da a ce hanya kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza abu kaza bai auku gare ni ba a kada ka yi wannan ka ce haka Allah ya so wa ma sha'a fa'al shi kaga abubuwa guda biyu Abinda da ya shafi ibada kada kai hujja da kanta yi ƙoƙarin yin fafutuka akan abin da duk zai amfani ka sannan kuma abin da ya shafi rayuwa duk abin da zai shafe ka na bala'i na musifa na bacin rai to ka sallama wa ubangiji ka rungumi kaddara wannan shine ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne shin abdul qadir yake cewa shi yayi munaza'atul aqdar aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi ma'ana bai tsaya ya ce don abin da ya ga kai ya samu kanshi a ciki ba zai dore a kansa ya ce kaddara ce ta ubangiji a'a Allah madaukakin sarki wanda shine alhaqu ya neme shi da yayi abin da yake mai kyau ya bar abu mai kyau to wannan shine mai ya bi umarni ya guji abin da aka hana ya bi umarni ya guji hani to ya tsaya akan wannan ya yi ja in ja akan wannan to kaga wannan shi take shari'a sabanin wannan shi da abinda waɗancan su kira hakika kai ka tobarar da kake so kai kana kan hakika ne sai yake wa rajulu man yakunu munazi'an lil qadari wato kada ka duda ka ce kai in ka samu kanka kana kana laifi sana'ar ka shine cin kudin ruwa ko sana'ar mutum shine kace sata ko ta hanyar ta yake cin abinci kada ya ce shi haka Allah ya rubuta masa a'a ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya ga ya bari har ya ga ya bari kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana ya zami haka Allah ya kaddaro mana kada yayi wannan man والرجل من يكون ملازئا للقدر للقدر أنا في باب الألوهية ka ja da kaddara in ka ce kai kaddara kenan ka sadu da kami ka wuya la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda kawai zai ci ya bi ni kauyar kaddara ba shikenan ba zai canza ba ah, to amma za ka samu mutum a cikin al'amuransa na yau da gobe baya yadda shi ya miƙa wuya da ƙaddara da wani zai zo ya share shi da mali in ya yi taso zai magana cikin haƙuri ƙaddara ce lahi lafi ba zai yadda ba kaddara ce kai haƙuri haka Allah ya rubuta alawin masu zan malika ko wani ya ci bashin shi kiliya ce sai kai haƙuri haka Allah ya kaddara ba sai yadda da wannan ba kaga abin da ya shafi maslaha ta la yahtajju bil qadar amma abin da ya shafi addini sai hujja da kaddara za mu faɗa wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi adam alaihi salam da annabi musa alaihi salam والذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو الذي الله به ورسوله وانا وهو هو هو بابك تو هكا wannan khabar ne bihi abinda Sheikh Abdul Qadir Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzansa suka yi umarni walakin na kasiran min ar-rijali ghariqu fihi amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakurai dangane da haka fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadin min al-ma'asi wadh-dhunub domin za su ga abinda aka kaddara wa ɗayansu na fadawa cikin laifuffuka da zunubai aw ma yuqaddaru ala an-nas min zalika ko abin da aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka bal min al-kufri wasu ma su ana aukawa cikin kafirci wa yashhaduna anna hadha jaa bi mashi'ati Allah kuma su fahimta ta hanyar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yarda Allah da san ubangiji wa qadarihi da kaddararsa dakhilun fi hukmi rububiyyati kuma kuma wannan ya shiga cikin kasancewar ubangiji rabbul alamin wa muktaza mashi'atihi kuma ya shiga cikin abinda mashi'ar ubangiji ta hukunta ya shiga cikin da Allah madaukakin sarki ya soya wa kana fa yazunnuna sai su yi tsammani anna al-islam lidhalika a miƙa wuya ga haka a saduda wa muwafaqatahu a yadda da haka warrida bihi a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin sabon Allah a ci gaba da zama cikin zulubai a ci gaba da zama cikin kafirci wa nahwa zalika da irin waɗannan dinun dauka addini ne wa tariqun su ɗauka wata hanya ce wa ibadatu su ɗauka wata ibada ce fa yubaihuna al-mushrikeena daga nan sai su auka cikin yin kamaiteceniya da mushrikai sai su zama tamkar mushrikai allazina qalu wadanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ai ba za mu shirka ba wala aba'una iyayenmu ma ba za su yi ba balle mu wala haramna min shay mu za mu haramta wani abu ba abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi don haka muke yi kaga suna hujja da mashi'a kauniya mashi'a qadariya haka nan suna cewa a nut'imu man law yasha Allahu at'ama an ce su bada sadaka su taimaka wa gajiyayyu sai su koma suna a to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi ai tun da kaga baya samu Allah ne bai so ba to dan menene mu za mu dinga baki ku kyale shi Allah ya so sai ya bashi wa qalu law sha'a ar-rahman ma abadnahu suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba tunda har muna bauta musu haka Allah ya so wa nauhudu da an shirye su zuwa ga gaskiya la'alimu anna al-qadara amarna anna al da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara wa nasbira ala mujabihi mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abin da ita wannan ƙaddara ta hukunta fil masa'ili a cikin masifu ta tusibu guna wanda suke samu kal kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri wal maradi ko rashin lafiya wal khawfi ko tsoro amma duk da haka ai kaga ubangiji bai hana shi ya umarce shi talaka ne da je ya nema wa idza qudiyatis salatu San ta fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah an umarce shi da ya fita ya je ya nemi arziki famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku yawo a ban kasa ku nemi arzikin ubangiji ku ba a ce ya zauna ba kamar mutumin da yake jin yunwa ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba to a yin wannan Allah ne yake kaddara ta in Allah ya zan koshi kawai zan ji na haka a tashi yake tafi neman abinci ya ci domin Allah ya sanya sababin koshin cikin ban abincin da ke cinta mutumin da yake sadda ba zai zauna ce Allah in ya riga ya hukunta zan yi ɗa ba kawai zan yi aure zai kace ya nemi asbab ya nemi aure to haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ubangiji to in ya wani abu ya auku gare ka wanda mara daɗi abinda aka umarce ka shine kai hakuri kai hakuri amma ba ka jefar da asbab ba ba ka jefar da asuba ba qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba babu wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin ubangiji wanda yayi imani da Allah to Allah zai shirye zuciyarsa qala ba'du salaf wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka mata. fa ya alamu annaha min indillahi ya san daga Allah take fa yarda wa yusallim sai ya karbe sai ya yarda da ita ya sallama wa qala ta'ala Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha babu wata musiba da za ta samu a cikin kasa ko a kawo kanku illa fi kitabin fati tana cikin rubuce a littafi na launin mako min kafin mu halicce ta mata akwai ta a rubuce inna zalika ala Allah yasir yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki likai la ta sau alama fatakum dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku wala ta tafrahu bima atakum kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same kada ku yi bakin ciki dan kun rasa wani abu haka Allah ya rubuta ku karɓi abun daga da cewa ubangiji ne ya rubuta muku sai Allah ya ba ku ladan hakuri sannan abin da za ku samu kuma kada ku ɗauka iya yin ku ne ya ba ku ƙwarewar ku ce ta ba ku dabarunku ne suka ba ku wannan ya ja ku ga girman kai kada ku yi haka shine wala tafrahu bima ataku kada ku yi farin ciki na girman kai da abin da Allah ya ba ku wa fi sahihaini وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال اعتدل آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ولا تقصيه من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجت لنا نفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن لك قال نعم فحج آدم موسى تقبل وآدم عليه السلام لم يعتد على موسى بالقدر ظنا ان المذنب يحتاج بالقدر فان هذا لا يكون مذنب ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم نوح وقوم نوح وكل كافر والامور نرى ادم ايضا بادب الذنب فان ادم قد سار الى ربه فاجتباه وهداه ولكن لامه بادب المصيبه التي لا تقبل بالخطيئه ولهذا قال فلماذا أخرجتنا وهبت من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من كمال الرضا بالله ربا وأما القلوب فليس للعبد أن يغلبها فإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من ذنوب المعارف ويصبر على المصائب to ga wani hadisi a cikin littafin bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ihtajja adamu wa musa wato adam annabi adam alaihi salam da annabi musa alaihi salam sun yi jayayya kowa ya kawo hujjarsa faƙala musa musa alaihi salam ya ce wa annabi adam an ta'Adamun da zai halakaka allahu biyadi kai ne adam wanda allah ya halicce ka da hannunsa wani faka fika min ruhihi ya busa maka ruhinsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in wa ya sanar da kai sunayen dukkan komai wa duk bayan ni'imomin da Allah ya maka me yasa ka fito da mu ka fito da kanka ka fito da mu daga aljanna wato bayan duk waɗannan abubuwa da Allah ya maka ya aka ka fito da mu daga aljanna fa qala adam anta musa fito kai kuma kai ne musa allazi safaka Allahu bi risalatihi wanda Allah ya zabe ka da manzancin sa wa bi kalamihi ya zabe ka da yi maka magana ga tare da hijabi ba fa hal wajadta zalika maktuban alayya shin ka samu wannan abin ya faru a kaina an riga an rubuta qabla an ukhlaqa kafin ahlice an rubuta abin eh na haka adamu musa annabi Adamu ya kure annabi musa to wannan hadisi an kasu dangane da fahimtar sa wasu suka ce ƙarya ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan magana ba mu'tazilawa irin su abu aliyu jabba'i abu aliyu jabba'i abu aliyu jabba'i suka ce ƙarya ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su su mu'tazila qadariya ne suna kore kaddara saboda haka su a gun su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halarci aikin shi ya kuma yake aiki babu maganar wai a ce ubangiji ya kaddara maka kafirci ko sako ko a su suna ga wannan shi ne cikar girmama ubangiji saboda ka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da hadisan ba wai ɗaga su da kasa suka yi ba wani bukari wani musulun duk ba farjini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya yake duk abin da su saboda haka abu jin jibba ya ce ƙarya yake saboda haka kaga shi babu wasu sai ya shiga lalaban wasu ansa sai ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara yana nuna hujja da kaddara saboda haka saduda da kaddara yana daga cikin tamam na shuhudin haƙiƙa in ka ka ga haƙiƙa ka kai matuƙa to kenan za ka jefar da duk wani abu na shari'a duk abin da ka ga ana yi kawai ka ɗauka haka Allah yake so a yi to waɗannan kaga masu aƙidar hululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su ibnu arabi irin su ibnu farid aqida su kenan ibnu taymiya zai zo mana maganar su wanda duk sunan sa zo cikin maganar ibnu taymiya mu ba da labarin tarihi ko shi waye to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abin da kaga wani yana yi domin ibnu arabi cewa yake ai fir'auna ma da ya bauta fir'auna ma da yace ana rabbukumul a'la ba kuskure ba ba kuskure yayi ba waɗansu daga cikin sufayen suka ɗan rage wa magana tashi da suka dan yi suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure ba dan ya ce ana rabbukum ala ba wannan ne kuskuren nan kuskuren naki matakin bai kai ba domin shi bai yi fana'in ba yana ganin kansa ne kuma ya ce ana amma irin waɗanda za su ce su ba ma a zama sha'ani ko waɗanda za su ce ma fi jubbati illa Allah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai ba sa ganin komai sai Allah ɗin don haka in suka ce ana Allah take isharar gare shi to kuskuren fir'auna shi bai yi fana'i ba bai narke din ba yana cikin hankalinsa bai bai shiga cikin sukuru ba <laughs> to saboda haka shi laifinsa kenan to haka nan suka ce ibnu arabi yake cewa hatta alladhina abadul ijla ما عبدوه إلا لأنه إلا لأن إلا لأنه شاهد الله فيه حتى وأن النبي موسى يبري سك بوتا وأن ملكي باينسا بس بوتا وأن ملكي ما كتير سك جن سك جاء وبنجي ثلاثة ملكي هو لهك حقيقة الله سك بوتا وأن ملكي shi yasa kafirai ba da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a kususun hikam sai hatta kafirai da suka bautawa gumaka ai ba gumakan suka bauta ba sai da suka ga ubangiji tattare da gumakan sannan suka bauta ma shi yasa Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah ko kai musu gargadin ko kai to wasu murata suka ɗauki wannan shine shuhudun shuhudun hakika to ahlul haqqi ahlus sunna su ne suka ce a hadisin a fahimce shi yadda yake na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ba da wannan kissar kuma ta wakana hauraka na farko suka tabbatar da hadisi ba su karyata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi suka yarda da hadisin haka illa iyaka bai yi ma'anarsa hujja ce da kaddara akan saban Allah ko ko hujja ce da kaddara kan abin da ya same ka na musiba abin da ya same ka na bala'i to shine ibnu taymiya yake so ya gaya mana bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da ibnu taymiya yake cewa a annabi adam da annabi musa alaihi salam sun haɗu malamai sun yi ta kokarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba kaga dole ne kowa ya ta ishtihadinsa wasu suka ce ya tamilu yana yiwa a zamanin annabi musa din ne Allah ya rayar da annabi adamu suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li musa alaihi salam dai ya zama mu'jiza ga annabi musa alaihi salam wasu suka faɗi haka wasu suka ce a'a wa yahtamilu an yakuna zalika fil barzakh ba'da wafati musa فالتقت أرواحهما في البرزخ ya tana yiwa bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin annabi Adam suka haɗu a barzakh rayuwa irin ta barzakh wasu kuma suka ce ya tamilu an ya kuna zalika yawmal qiyama zai faru ne ranar gobe kiyama saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru Wasu sai aka zo da shi a sigar kamar ma an yi amma ana nufin zai faru to dan a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru kamar yadda Allah yake cewa ata amrullah fala tastajilu al'amarin Allah ya zo kada ku gaggawa sa kaga alƙiyama Allah madaukakin sarki yake nufi amma ya kafi anan annabi Adam ya kula annabi Musa saboda shi babansa ne ina so ku ji na wasu kafin mu ji na Ibn suka ce ya ƙure saboda shi babansa ne bai dace gaɗa ya tuhumi babansa ba to kaga wannan in ka dubi doron halittu sai kaga ba haka bane ba ba haka bane wasu suka ce a annabi Musa annabi Adam ya ƙura annabi Musa saboda aishi ya riga ya tuba ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba shi ma ba ya kashe wani ba فقال رب اغفر لي فغفر له ya ce Allah ya fi masa Allah ya fi masa to dan me zai zarge shi tunda shi ma ya taba laifi ya nemi a yafi masa an yafi masa shi dan me zai zarge shi kuma bayan shi ma ya tuba fatalaka adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi tunda ya tuba ya an karbi tubansa to dan me za a zarge shi Ta nan ne annabi adam ya kure shi wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar duniya annabi adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilun fil ardi khalifa ai Allah ce daman zai sanya khalifa a doron kasa tun da ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron kasa kaga kenan annabi adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko kasa don ya zama khalifa to idan haka ne me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance tsarin da yake kenan plan din da ubangiji yake nan, zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan kasa to sai ya halicci annabi adam alaihi salam ya sa shi aljanna ko badin ba daɗe annabi adam sai ya fito ya zama khalifa tun tunda Allah haka ya tsara saboda haka saboda me zai zarge shi to waɗannan duk an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar ƙurewar annabi adam ga annabi musa alaihi salam amma shi ibn taymiya alaihi eh, rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane abinda yake gaya mana cewa adamu alaihi salam lam yahtajja ala musa bil qadar annabi adam alaihi salam bai kafa wa annabi Musa hujja da kaddara ba zannan annal muslima yahtaju bil qadar domin tsammanin sa da cewa ne laifi ya iya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane fa inna hadha la yaqulu muslim wannan musulmi baya faɗa irin wannan magana wala aqilun kai ko ko wani ba mai hankali bai faɗa wannan magana yace in ka yi laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka babu musulmin da yake faɗar wannan a kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai sannan kuma ya yi hujja da kaddara ya ce ai shi haka Allah ya kaddara ko ba ku karanta ba Allah ya kaddara komai mu ce eh shi kira ce ya kure akwai musulmin da ke madar haka babu ashe ba bisa ga ga laifin da yayi bane yake hujja da wannan kaddara ibnu taymiya ya ce walau kana hadha uzran la kana uzran li iblis da uzuri ne ayi hujja da kaddara ah, iblis ba zai hujja da kaddara da ya bukince din nan yace ba zai yi sujjada din ba ha in an koma lahira sai cikin ubangiji ba kai kaddara ba me nayi ba abin da nayi kuma ya zama yana da hujja wa qaumi nuhi mutanen annabi nuhu ma da suka kafirce sai su hujja da wannan mutanen annabi nuhu da suka kafirce kai kowane kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan in an je lahira sharon sai hujja da kaddara ai kashe mutane da dai a a safara da shatela da jinin da ina ne da ina ai Allah kai ka kaddara ba kai kar rubuta za su fito a nan ba kuma dan na kashe su ne ne ha bush ma sai hujja da nan duk wani kafiri ma sai hujja da nan kaga ba ba musulmi mai hankali zai faɗi wannan ashe kaga ba hujja annabi adam alaihi salam yayi a bisa laifinsa da kaddara ba wala ma musa wala musa lama adama aidan li ajli li ajli kuma musa alaihi salam bai zargi annabi adam ba saboda laifin da yi ba bisa wannan ya zarge shi ba fa inna adam qad taba ila rabbih fajtabahu wa hada ai ubai annabi annabi adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan tsayin shirya ya karɓi tubansa to kaga annabi Musa alaihi salam wanda yake annabin Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba yace me yasa kai kaza bayan ya tuba Allah ya karɓi tubansa Eh? shi ma kuma ya taɓa ya nemi gafara Allah ya karɓi ya karɓi neman gafara ya gafarta masa to kan me yake zargin sa walakin lamahu li ajli musibati allati lahiqatu bil qati'ati sai yasa zuwa wata riwaya ka fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurkuren da kai wato da yanzu muna ta muna morewa muna morewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa muna ta ganin ruwa yana tuga ko ina da ina amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan duniya take cike da jarraba kaga shi yana tuhumar sa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa ba kan ba akan laifin ba akan abin da ya same su akan abin da laifin ya haifar an gane ko wani haza kana saboda haka a cikin zargin annabi Musa abin da yake fa limaza akhrajtana wa nafsaka min al bai ce me yasa ka fi ba sai ce me yasa ka fito da mu wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa kai ba akan laifin ba ai laifin ya san ya tuba amma da yasa kai haka har da muka muka zo a ƙasa fa ajabahu adam annabi adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayhi qabl an aslaka ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni saboda haka da tijar abin da ya same mu na fitowa wannan duniya mu gan a doron ƙasa sakamakon abin da Allah ne ya riga ya rubuta فكان الأمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا أيكم ليه da kuma abin da ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah riga ya rubuta ya kaddara wa ma qaddara min al masa'ib yajibu al istislamu la abinda duk Allah ya rubuta ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a bi kauya gare shi fa innahu min tamamir rida billahi rabban yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinka wa zunubu amma laifuka falaita lil abdi an yuzniba bai dace ga bawa yayi laifi ba wa idza aznaba fa alaihi an yastaghfira bai dace da bawa yaje ya fada ba idan kuma har ya faɗa cikin zunubin to wajibi ne ne mugafara tuba fa min daga nan ya daga dukkan wani dangi na na na aibi na laifi wa yasbiru ala al-masa'ib abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da ya hakuri an gane ko in yayi laifi kada ya hujja da kaddara abinda yake kansa kamar yadda annabi adam alaihi salam yayi shine ya nemi tuba Allah ya yafe masa in ya tuba abinda ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara an gane ko قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إنك سنة to kana ko kuma da laifin da bari mu kana fasbir inna wa'ada Allahi haqqun wastaghfir li dhanbika kaga sai Allah ya hada biyu Allah yace kai hakuri akan abin da duk zai same ka alkawarin ubangiji gaskiya ne sai kuma yace wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara daga zunubinka kaga bai ce ka yi haƙuri akan zunubin da kake yi ba sai ce abin da zai same ka ma'ana mara daɗi na bacin rai ka yi haƙuri a kansa shi kuma zunubin ka ka nemi gafara wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a sai Allah ya hada abun biyu haƙuri da kiyaye dokokin Allah wa in tasbiru in kun yi haƙuri kan abin da zai same ku na musiba wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin ubangiji kaga shi abubuwan biyu ake so ta fuskar biyayya da da'a to ka nemi abin da Allah yake so kai kada kai hujja da kaddara in wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara daɗi to kai hakuri Allah yake cewa wata ayar wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umuri in kun yi hakuri kuka miƙa wuya to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya-manya ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi na rusuli wa qala yusuf alayhi salam innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin wanda duk annabi yusuf alaihi salam yake cewa wanda duk ya kiyaye dokokin Allah yayi hakuri to Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa وكذلك قلوب العباد يجب على العبد فيها ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب في الله ويصدق في الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسمحوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ولكم لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يغفر بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم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 وقال أما جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض أم نجعل المستقيم كالكفار وقال تعالى أم حسب الذين اجتربوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما ليس من أعمى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقال تعالى وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله فلا اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون to daman duk wanda zai karanta littafai ibn taymiya sai dai hakuri ba a yin abubuwa da ka a littafai ibn taymiya kusan wanda zai saba karanta su ko an yage bangon zai gani ai kana ɗaukar littafi ka ji nassi ne daga aya sai hadisi daga aya sai hadisi sai magana salaf to ibn taymiya saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba in ba a nashi ba in ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da ƙoƙarin ba shi ma'ana ta ibnu taymiya sai ta shafa kowa wasu duk ana ta ƙoƙarin wani wani ya ce ai ai ai a da da uba ne ya za a yi uba ya ya zargi uba wannan ce kaza duk kuma malamai da suke faɗa musamman za a za akwai maganganun khattabi a cikin ma'alim sunan da kuma a alamun hadisi nan al shi ma yana da maganganu a nan su eh, eh, iyaku da sauransu to amma karo karanta na ibnu taymiya sai ka ji ai ya fi tafiya da doron nasu saboda haka ya bambance maka tsakanin abin da zai same ka na musifa na bala'i na ɓacin rai sakamakon wani abu da ka yi da kuma shi laifin kanta. laifi ba za ka yi hujja da kaddara abin da ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya taimaka ka kiyaye dokokin ubangiji abin da kuma ya biyo bayan abin da ya samu gare ka sakamakon laifinka na bacin rai ko tashin hankali sai kai haƙuri haka dukkan nassoshin da ya kawo mana suke karantar da mu shi yasa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna Ya a ayi al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inda ana hujja da kaddara a bisa zunubi to kaga an rushe babin amr bil ma'ruf wa nahy anil zaka hana tunda kowa din nan bisa kaddara yake abin nan da yake da yake yi kaga babu babu ah, babu al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar an rushe shi gaba daya sai yace wa kadhalika dhunubul ibad haka nan laifukan bayi يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته واجبين قباوة يأمر ديد أي أبو ميكو يهني أبر أبو ملكو وغدا إيقلتا ويجاهد في fi الله الكفار والمنافقين يا يقي ya يا kafirai ya yaki سبيل fi kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ce domin in ka buɗe hujja da kaddara akan laifi babu jihadi to wa zaka yaƙa bayan haka Allah ya kaddara masa zaka yaƙi wani kafiri ko zaka yaki wani munafiki to kuma Allah ya ce ayi kaga a cikin ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan wai wali auliya Allah Allah ya wajabta wa bawa ya so masoya Allah sannan wa yu'adi a'da Allah ya ki makiya Allah kaga in ana hujja da kaddara babu maganar ka ki wani tunda shi ma haka Allah ya kaddara masa wa yuhibba fillah wa yubghidha fillah Allah ya rubuta wa bawa ya so dan Allah ya kuma kidan Allah kamar yadda yake bamu labari Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki masoyi a makiyina abu abin da masoya tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi alhalin sun kafirce abin da yazo muku na gaskiya sun kafirce musulunci yukhrijuna ar-rasula ba ma wannan suka tsaya ba har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wa da ku kanku an tu'minu billahi suna suna fitar da ku daga gidaddajin ku daga garuruwan ku suna yakar ku dan kawai kun yi imani da Allah haka suka yi azaban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi a kowane karni a kowane lokaci a kuma ko ina saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace in kuntum kharajtum jihadan fi sabili fi sabili in har kun fito ni dan ku yi jihadi saboda ni wabti za a mardati da neman yarda ta tusirruna ilayhim bil mawaddati kuna koya soyayya gare su ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a makka yana shirye-shiryen fatahu makka hafiz ibnu abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takarda ya ba mu wata mata saratu akan ta je ta kaiwa manyan kafiran ƙwarshawa a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu haji yayi haka ne ba wai bisa munafici ba ko dan kin Allah da sa a'a shi ya ga yana neman ya samu shiga ne ya samu karkuwa ya samu dai wani dan wani dan abu da zai yi wa arnan maka saboda yana da yan uwansa a can ya baro yan uwansa a can duk sauran muhajiruna da suka baro yan uwansu a can akwai kabilun da suke kula da su ma'ana kabilun suna da karfi shi ko bai da wata kabila a maka mai karfi da za ta kare yan uwansa to amma in ya rubuta wannan takarda ya tabbatar Allah bai bawa annabinsa nasara ne in yayi musu haka to ba za su taba iyalansa ba to shi yasa yayi haka to shi Allah maɗaukacin sarki bayan abin ya bayyana Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karɓo takardar Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana gaya wa mummune kada su ƙara ya ayu hallazina amanu tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatsa zuwa abi balta abu ne don haka Allah ya ya saka shi cikin waɗanda ya kira da sunan imani ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi haka shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya tashi yana cewa da'ani ya rasulullahi adribu unuqa hadha al-munafiq ya manzo Allah kyale ni in tare wuyan wannan munafiq domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me kai me yasa kai haka ya gaya masa uzurinsa kamar yadda na faɗa to shine sai manzo Allah bai masa wani abu ba sai sai na Umar yake a kyale shi ya sare masa kai munafiki ne to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a Umar baka sani bala Allah Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum baka san ya halarci badar ba da shi aka je yakin badar kuma Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta ba. to saboda kamar ana nuna cewa laifi laifin da yayi laifi ne amma yana wakana kuma an share shi da yakin da yayi na badar wannan yana daga cikin al-mukaffirat wato mutum ya zama yana da yana da ladar da ki da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki zai kankare masa ko za su rinjaye laifinsa ko kuma yana Allah ya jarabe su da wata masifa wacce za ta iya kankare masa ta zama zama sababin kankare masa laifinsa shi yasa wani yake cewa wa idan habibu ata bi dhanbin wa'idin ja'at mahasinuhu bi alf shafi wato abinda hadir ibn abi balta ayi abu ne wanda a shari'a musulunci shi hukuncin sa hukunci kisa lakin waqa'a dhanbuhu maghfura saboda annahu min ahli badr li'annahu min ahli badr saboda haka wasu mutanen suna da ayyukan hasana waɗanda suke rufe ayyukan na kuskure manya manya ayyukan na lada suna danne ayyukan su marasa kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balaga al-ma'u al-qullatayn lam yahmil akwai yawan da ruwa zai yi ba zai daure da sala to haka abin yake saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in ya yi laifi kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda ya yi wani kuskure sai a duba mahasin ɗinsa na baya a duba mai yayi wa musulunci wani irin gwagwarmaya a kai da shi wanda ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa sun yi muku haka dan kun abin nan dan kun yi imani da Allah da manzonsa to kada ku rike su masoya in kuntum kharajtum in har kun baro gidaddajin kun yi wa hijira jihadan fi sabili da jihadi cikin tafarki na wabti za a mardati da neman yarda ta su sirruna ilayhim bil mawaddati kuna koye masu kauna wa ana a'lamu bima akhfaytum ma a'lantu alhali ni na san abinda kuka kuka koye da abinda kuka bayyana wa man yaf'alhu minkum wanda duk yayi irin haka daga cikin ku faqad dalla sawa'a sabil to haqiqa ya bata tsakiyar hanya in yastafukum in har sun sami dama akan ku kunu lakum a'da za su zama muku abokan gaba na gani kashe ni wato duk yadda kaga kafiri yana yaƙe yana yaƙe baki yana yana maka dariya to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariya ta kauna ce idza ra'aita nuban laysi barizatan fala tazunna anna laysa yabtasibu in kaga zaki yana yaƙe haƙora kaka tsammanin wai rubuce yake maka in yasafukum yakunu lakum a'da duk sanda suka samu dama akan ku to fa za su zama muku abokan gaba wa yabsu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayenku akan za su shimfida hannayensu akan ku ta hanyar kisa da yi muku kisan kare dangi wa alsinatahum da hara harasan su wato ba za su kyale ku ba duk sanda suka samu karfi da fawa to kakku su kyale a lokacin duniyar musulmi tana duniya tana hannun musulmi shekaru ɗaruruwa na baya da suka wuce lokacin duniya ƙarfinsa yana hannun musulmi a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai a lokacin ba a jin ɗoriyarsa don ba ma ilimin ba ma ilimin kusan sai sun fito sun shigo ƙasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniyar saboda kafiran yamma sun shiga ƙasar spain lokacin tana ƙarƙashin shugabancin musulunci sun shiga sun yi karatu akan akan a hannun mutanen da suke musulmi ne sun yi karatun abin da ya shafi ɗin wato likitanci sun yi karatun abin da ya shafi handasa injiniyari, da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya sun karanta su a hannun musulmi to amma da ƙarfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikici sai ta gurɓace ka duba yanzu da aka hautsu da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan ƙarara da can ana dan sakayawa ma yanzu an daina yawa wai yanzu a gaya muku ga abin da ake so wannan wani abu ne mai sauki sai za mu kai wa ƙasa kaza hari fa mun fa ba za mu yadda maslahar mu ta dinga samun barazana ba interest mu ba za mu yadda ana kawo masa barazana ba yanzu gaya muku ake kai tsaye sannan aka zo aka ɗauki musulunci gaba ɗayansa ka cokam aka jefa su cikin kwandon ta'addanci ya zama na kalmar islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anar su guda a dictionary sauraka da an ce dan ta'adda to kakka tsammani za a ce wani kirista ko wani mai bin addinin buda ko wani a'a za ka ji musulmi ne da an nuna hoton za ka shi da gemu saboda haka ya zama da musulmi a duk inda yake kawai a cikin a cikin abin nan muraƙaba yake an zula masa ido jira ake yayi wani motsi a ce zai yi ta'addanci zai yi ta'addanci to saboda haka sun shimfiɗa hannayensu a kanmu sannan wa alsinatahum kwanan nan ba an ji ana ji an ji dai jaridun kai yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi karkatar nashi aka aka rubuta cewa shine babban dan ta'adda shugabannin shugaban yan ta'adda na duniya amma har yanzu kasashen musulmi ala mustawa duwan a bisa mataki na shugabanni na ƙasa shiru kake ji ƙasar saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye da jakadansu daga ƙasar sannan kuma kamfanoni da 'yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito da ƙasar denmark to abinda zai nuna maka cewa musulmi suna rike da makami mai ƙarfi da sun ga dama za su yi amfani da shi kaga harkar tattalin arziki din wato da yake shi arne ba abin da yake damu shi irin talauci yana tsoron talauci ba abin da yake damun shi irin ya ga duniya tana jiya da baya saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi hankalin su sai ya tashi suke jin tsoron a ce yau wasu za su za su kwace wasu kasa su daina sayar musu da man fetur to haka da ta faru manyan 'yan kasuwa da kamfanoni na kasar saudiya da wasu daga cikin kasashen musulmi suka ce to sun daina sayan duk wani abu da ya fito da kasar denmark yanzu ana na an shiga bala'i a ƙasar Denmark ana ganin wasu wasu wasu kamfanonin za su kwanta hagu shugaban ƙasar su yana nan sai hakuri ki babu ambasado jakada na Denmark a Saudiya cewa ke yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kula fa babu babu laifin sauran jama'a wannan laifin ne na 'yan jarida saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu a yi fatawa dai a dawo a saya don an ce za a samu wato 'yan zaune gari banza za su ƙara yawa domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki an faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullum sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin 'yan kwanaki so arzikinsu gaba ɗaya arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne akan arzikin ƙasashen musulmi da yau kasashen musulmi za su kwashe dukiyoyin su gaba ɗaya suka kai suka daskare a can to billahi lazi zan za su dawo suna ku kasashen musulmi za su dawo suna musu ku a yanzu muna ga barazanar da China take wato kasashen Turai da Amerika China waɗannan China wanda tana cikin kasashe masu tasowa amma saboda kamfanonin su da suke yin a wasu abubuwa masu arha saboda samun leburori masu arha a ƙasar saboda kayan ne zama suna da arha ana kwasar kayan a kai su america a kai su ƙasashen turai sai zama da kayan da aka fito da su daga china in wannan singile ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta america waccan kuma da aka yi a ƙasar america ko turai za a sayar da ita da dala arba'in ko hamsin babu wanda zai bada dala hamsin ya ɗauki riga yana ganin da ta dala uku to saboda haka sai ya zama na kayan su baya tafiya har ta kai ana taro bush yana jawabi a congress wace wace mai za a fito wace ya za a fito wannan matsala domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen turai da amerika su da su afirka dan nan za su za su samun leburori masu arha suna duba tune na arhan lebura a can lebura yana tsada ba duk baturan da zaka dauka yayi maka aiki zaka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta dora akan mutane haka lebura sai yayi tsada in lebura yayi tsada duk abin da aka yi a kamfanin dole yayi tsada amma aka kawo shi a cikin irin kasashe namu da ake ina da leburanci kuma komai aka baka zaka karba sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki gashi nan tukuru da ba ana gaban kafata yana juji yana da juriya wajen wahala saboda haka sai ayi abubuwa masu daman gaske kuma da arha to suka fara barazana ga shugabannin kasashen turai da na amerika cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen afirka to shine kuma aka shiga to ya za a yaƙi tana ya za a yaƙi tana ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakin su da suke shigo da su amerika da turai don kayayyakin cikin gida kuma su samu shiga to muna da makami mai karfi da mun ga dama za mu iya yaƙa su da shi to amma da yake an jarrabi musulmi da miyagun shugabanni babu yadda za a yi haka ta faru matukar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba aka samu musulmi na kwarai su rike shugabanci amma abinda za a yi arnan da shi baya da wuya dan kankani ne yanzu nan za ka sun yi kwala yanzu nan za su kai kasa to Allah ya ce in suka samu dama akan ku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da ƙarar da ku da kuma harasanku bisu'i da mummunan magana waddu law takfuruna kai fata ma suke kuma ku zan kafirai lan yanfa'akum arhamukum danginku zumuntar ku ba za ta amfane ku ba don abinda hadith abi balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa to Allah ya ce ba zai wannan ba zai amfane ku ba wala auladukum ko ƴaƴanku yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar gobe kiyama Allah zai hukunci tsakaninku wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah yana ganin duk abin da kuke yi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga annabi ibrahim da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da mu'minan da ke tare da shi qalu liqaumihim lokacin da suka ce wa mutanen su kafirai inna bura'a'u minkum mu ba mu ba ku mun raba gari da ku wa mimma ta'buduna min da abinda kuke bautatawa ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa baina bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan kuma kiyayya da gaba kiyayya da gaba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta su tu'minu billahi wahdahu har sai sun yi imani da Allah shi dai wannan ita ce gaya to waɗannan irin ayoyi yanzu a ƙasashen larabawa ba a karantar da su a makaranta duk an goge wallahi babu ayar wala da bara a ƙasashen larabawa babu istisna'i babu togaciya sakaci na togaci wata ƙasa an cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makarantu in ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci mai hudu ba ma yana kaffa kaffa ka a sauke shi saboda an ce suna sanya karahiya suna sanya gaba tsakanin yan adam da yanzu wani addini ne fito na addinin insaniya humanity mu duk yan adam ne mu dukkan mu yan adam ne saboda haka babu wani bambanci a daina kawo iyayya da gaba tsakanin addinai to mu addinin musulunci yana da kafiyar da sauran addinai ba su da su in wani sauran addinai da aka gurɓata su sun yadda ka yi mu'amala da kowa fafaroma zai ce ya yafe wa yahudawa abin da suka yi duk da cewa a littattafansa an ce yahuda sun kashe annabi isa alaihi salam an gaya masa ka a littattafansa kuma a haka yake ya yadda ya fito ya yi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa yahudawa aka samu daidai su? mu a ya zai yi wa na addinin mu kaga ba zai yi ba su a addinin su suna iya su rauna a yi mitin a taro fada fada a cire wani abu a sa wani abu mu a nan ba zai yi ba duk wani wanda ya so ya haka ma asirin su zai tuni alqur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da ainihi to amma ba yadda za in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara ai sa je a koya musu alqur'ani a makarantar tafiyi ta haddace ta je a sallah ga azumi ana tarawih. a yi ta karanta su a yi ta ta kansu kuma ga su larabci ne mai sauki da kowa yake ganewa to babu yadda za a yi da tabbas akwai yadda za a yi na tabbata da an ba da shawarar alkur'anin nan a rage wasu abubuwa a ciki to amma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba akwai sanda sarkin jordan Hussaini wanda ya tafi ga Allah akwai sanda ya fara tunanin ya hada littattafan addinai guda uku ya dunkule su a ɗaya a hada bible old testament da new testament da alkur'ani a dunkule su a yi bugu ɗaya a lallaba wai saboda mu fahimci juna mu duk yan uwa ne ya muke da ciki to ban san masallacin ma za ka irin wannan qur'anin ba <laughs> old testament da new testament da kuma alkur'ani wai a dunkule su a hada su a buga su ya yi wannan tunanin ban sanya aka yi ba a wajen lacca je faɗa a turai ya yi lacca ce zai yi wannan to Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkace wa Allah suka karkace wa hanyar manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da kuwa iyayensu ne aw abna'ahum ko iyayensu na cikin su aw ikwanahum ko dangin su ƴan uwansu aw ashiratuhum ko dangin su ulaika kataba fi qulubihil iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi Allah yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimina yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai ma sanya musulmi da suka yi imani su zan daidai da masu laifi Allah yana cewa amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa wato duk wannan ibnu taymiya na nuna maka cewa ba za a ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara ba za su zanta ba am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ba sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin sa kamar fajirai masu fandarewa Allah yana cewa am hasiba alladhina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati shin waɗanda suka suka rubuci mugayen ayyuka suna tsammanin sanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sawa'an su zama daidai mahayahum wa mamatuhum a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu sa'a ma ya duk wanda ke irin wannan hukunci to abinda suke hukuntawa yayi muni Allah yana cewa ma yastawil ama wal basiru makahu da baya ganin shirya ba zai taɓa zama daidai ba da mai idan da yake ganin shirya wala zulumatu wala nur haka nan duhai na kafirci da bid'a ba za su taba zama da daidai da haske na musulunci na sunna kitabu wa sunna ba wala dhillu wala harr haka ilwa ba za su taba zama da zafi ba zafin rana wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat haka nan rayayyu ba za su zan daidai da matattu ba haka nan Allah ce zaraba Allah masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hadis tawiyani masala Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba ɗaya ba kowanne yana ga yana da fawa a kansa suna rikici a kansa wannan ya ja shi nan wancan ya fizge shi can ta zama daidai da mutumin da ya miƙa wuya yana yana yana biyayya ga mutum guda ne kawai to haka wanda suke shirka wanda duk suke shirka sun rarraba kawo kansu ne su bi wannan gobe su bi wancan amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi Allah yake cewa baraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mallaka la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa man razaqnahu minna rizqan hasanan da wanda muka bashi arziki da gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyar da abin da muka bashi a asirce yana ciyar da shi a bayyane hal yastawuna sai daidai da wancan da ba iya tsina da komai komai ba ya samu na na ubangidansa ne ba za su zama daidai ba alhamdulillah bal aktharuhum la la ya'lamuna to guriya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikin su ba su da ilimi ba su sani ba wa daraba Allah masalan rajulaini Allah ya yi misalin wasu mutane biyu ahaduhuma ma ɗayan su bebe la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa kallon alama ala kuma nauyi yake ga mai gidansa sai an nemo an bashi ya ci ba iya zuwa ko ina aina ma yuwajjihu duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi la ya'ti bi khairin baya baya zuwa masa da wani alkhairi saboda rangwanci hal yastawi shin wannan zai yi daidai huwa wa man ya'muru bil adli ga wanda yake da karfi har yana umarni da aiki da adalci wa huwa ala siratin mustaqim yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya haka nan Allah ke sa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul Fa'izu. yan wuta da yan aljanna ba za su taba zama daidai ba yan aljanna su suke samun babban rabo waɗannan duk ayoyi da ibnu taymiya yake kawo don ya nuna mana hujja da kaddara ba ta yiwa in an yi hujja da kaddara to an rushe duk waɗannan ayoyi domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda ba yi duk ɗaya suke tunda mai yin ma an ce shi ma da kaddara yayi to kaga kenan da yayi laifin ka to yana so yana maka ai shi addini ka tukan ya ginu ne akan bin doka ta ubangiji ya ginu ne akan kiyaye umarnin ubangiji ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana abin da kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri sai Allah ya bashi lada akan wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar wa bi hadha al-qadri kifaya insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan ku tsira lokacin tambayoyi gaba ɗaya ba za mu bar su insha Allah wataƙila a karatu na gaba sai mu amsa su wani yana tambayar yana cewa malam ne ya na ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara kai kaga duk maganganun da ne shi bai gane ba ita ita sabuwar shekara ina ka ita kanta sabuwar shekara nake maka babu wata azaba na Allah babu wani sabu sabuwar shekara ta fara da baharar da abinda bari aka tambayi sunna abinda ya zo falalar azumin taso azumin tasowa da ashura wannan sai tabbata sunna shine za ka yi a wannan watan sannan wani ya ce bai kamata ah, wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda yake kafiri kafirai ba za su bushe ba suna raina musulmi matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa kuda kai wannan babu wannan hadisi duk wani hadisi da ya zo a kan falalar rawani a riƙe ƙa'ida ce duk wani hadisi da yake magana a kan falalar rawani so ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wani hadisi da ya inganta a kan falalar rawani ka shi rawani kansa yana daga cikin sunan al'ada ba sunan ibada ba sunan al'ada da wanda ya sa hula zanna da wanda ya ɗauri rawani duk ɗaya suke babu bambanci tsakanin su sai wanda ya fi wanda ya fi tsoron Allah daga cikinsu. saboda sallar mai rawani da sallar mai hula duk ɗaya take wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kusuri a cikin ta amma ba bambanci tsakanin sallar mai hula da rawani saboda wanda ya sa rawani wannan kuma ya sa hula saboda haka a kiyaye wannan akwai hadisai rutsattu da suke ta magana suna ta koda sha'anin rawani ana kafa faɗa falalarsa amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisi suna fayyace maka takamaimai yaya ake yin sa ba abin da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana sanye da rawani baki ya je hoshi akan kafada sa shikenan to amma ya aka nada shi rawani irin na sarakuna zabi ko kuma irin rawani na yan sudan ko ko irin rawani na yan yan tajdid ko ko irin rawani na yan mai saboda kowa da irin yadda yake rawani su ma larabawa na na na golf da suke sa wannan dan kwalin su ma sun ce haka rawani to wanne ne na sunna saboda haka ba wani ba wani hadisi da ya zo akan halalan rawani za haka ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne kar ka ɗauka ka kowa za mu haƙura da waɗannan tambayoyi sauran kuma insha Allah sati na gaba amma an sa su wabillahi tawfiq wa alaihi tuflan wa la